بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهدى ونعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin Sha takwas! ga watan Zulkaida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1442 daidai ga 28 ga watan Yuli shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci Masjidu Sani Duda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Miji Kaduna a wannan ƙasa ta mutu Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasir Din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 42 a mun kwana ana wa bugun shafi na 70 muna karkashin hadisai da malam ya jero su akan niyya wanda ke gyara aiki kuma shi ke ɓata aiki inda muna matsala ne akan yanda ake wanke mamaci wato wankan gawa za mu tashi a hadisi na biyar inda mana yake cewa an abi umama radiyallahu anhu qala hadisi daga abu umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhu qala yace جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ونمتمي ya zo wurin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa sai ya ce a ra'aita rajulan gaza yaltamisul ajira wa zikira malahu wannan sahabi yake tambayan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yace ya ma'aikin Allah ara'aita rajul ara'aita rajulan me kake gani dangane da wani mutumi ghaza yaltamisu al-ajra yayi yaki yana neman a bashi ladan auren Allah wa zikra da kuma a ambace shi wato a ce na gwarzo ne malahu ne a kansa zai samu lada wato niyya biyu niyya ta farko yana neman ladan a wurin Allah niyya ta biyu a ce na jarumi ne gwarzo ne a wajen yaki faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la shai alahu wannan mutumin bayi da ladan sisi ba yi da ladan mai sisi fa'adaha thalatha wannan sahabin ya ƙara maimaita wannan tambaya har sau uku ya ma'aikin Allah mutum yana ya tafi yaƙi yana so a bashi ladan zuwa yaƙi fi sabilillahi kuma yana so a ce shi gwarzo ne yaya hukuncin wannan yake yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah ya bashi amsa sau ukun tambayoyin da yi ɗaya bayan ɗaya yace la shay'a lahu ba komai da zai samu in dai lada ne a wurin Allah baya samu sun qal sa'an nan manzon Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gani shi da alayensa ya ce inna Allah la yaqbalu min illa ma kana lahu khalisan wabtughiya wajhuhu Allahu akbar yace inna Allah lallai Allah la yaqbalu min al'amali baya taɓa karɓa daga aiki wanda bawansa ke aiwatarwa illa ma kana lahu khalisan face aikin da aka yi tsantsa domin Allah wabtughiya wajhuhu kuma aka nemi yaddan Allah da wannan aiki bi ma'ana in aikin Allah ne ba a gwamutsa shi da wani abu Allah ake nufi tsantsa ba a nufin kowa a ciki in aka nufi wani Allah to wani Allah nan ya bata saboda Allah shi kadai ake nufi a wajen bauta kuma shi kadai ake neman yaddansa to Allah ya wadatu aikin da bawansa zai yana neman a yabe shi da wannan aikin maimakon ya nemi yaddan Allah wannan hadisi mana yace akhrajahu an-nasa'i imam imamun nasai ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan al ta sa jallaji na biyu shafi na hamsin da tara. wa isnaduhu jayyidun malan ce isnadin wannan hadisi isnadi ne mai kyau kama qala al-munziri kamar yadda imam al-munziri yace a mujalladin farko shafi na 24 kaga wannan wannan hadisi ne mubaham saboda yace a rajulun ko mai baikuni yana cewa wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam hadisi mubhami ne wanda ba a ambaci sunan rawun ba amma me yasa bayi da matsala a wannan hadisi saboda hadisi ne wanda yake sahabi ne aka yi ibhaminsa kuma malaman duniya a fagen ilimin hadisi sun yi ittifaki as-sahabatu kulluhum udul sahabbai adilai ne su wato rashin kiran sunansa baya cutar da ingancin hadisin amma da tabi'i ne ko atba'u tabi'ina to sai an binciki waye shi saboda amanan ilimi kada a yi wani ƙarya a jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan ya ci gaba da cewa hadisi na shida kaunuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa qala Allah azza wa jal ubangiji mai buwaya da girma ya ce wannan shine ake kira mai hadithul qudusi ana agna shuraka an shirk na wadatu dangane da masu hada ni a wajen ibada da wani faman amila li amalan kaga jumla shartiyya duk wanda yayi wani aiki nawa ashraka fihi ghairi yayi hadaka da wani na a cikin wannan aikin kaga fi'lu shart kenan fa jawabu shart fa ana minhu bari'un na barranta daga wannan aiki inji Allah bana kaunan aikin nan kuma bana son sa wa huwa lillazi ashraka aikin na wannan mutumin wanda ya haɗaka da ni da shi a kai ne na bar ma wannan mutumin amma bana bukata in ji Allah aga Allah yana so duk abin da zaka yi in yana da alaka da addini to wajibi ne ka yi shi domin Allah tsantsan ya zama na cewa Allah ne manufarka kuma Allah kake so ya baka lada Allah kake so ya saka maka da mafi alkhairi Allah ka nisantar da mu da gariya malam yace wannan hadisi rawahu ibn majah az-zuhd ibn majah ya rawaito sa a cikin az-zuhd min hadisi abi hurairah wa isnaduhu sahihun ala sharti muslimin yace daga hadisin abu hurairata Allah ya kara yadda a gare sa a bisa sharaɗin da imam muslim da gindaya a cikin sahihinsa yana fitar da hadisai a cikinsa wa kadi akhrajahu fi sahihihi haƙiƙa imam muslim ma ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihinsa mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da ashirin da uku nahwahu kwatankwacin wannan lafazi da malam ya kawo mana a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz malam ya ce abu na talatin da ɗaya wanda ake so a yi wajen wanke gawa wa yustahabbu liman ghasalahu an yaghtasila liqawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana so kaga wannan wancan hadisan da muka karanto duk yana ma maganan falalan wanke gawa ne ko har ya ce ce duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya wanke gawa kuma ya ya nufi Allah a cikin wannan gawar sannan kuma ya rufa wa wannan gawan asiri za a gafarta masa tsakaninsa da ubangiji su arba'in za a gafarta masa manya-manyan laifuffukan da ya yi tsakaninsa da ubangiji sau arba'in Allah zai yafe masa to shi ne sai malam ya koro mana wa'annan hadisai da suke magana a kan ikhlasi wato ya zama na cewa kayi ne don Allah ba wai kana yin wannan wankan na gawar saboda kila alhaji wani ne ya rasu aka kira ka kuma kana tsammanin za a dumbuzo maka za a an maka kuɗi ba a'a kana yi ne don Allah ina fata an gane kuma Allah kake nufi a cikinsa shi ne sai malam yace a fakara ta 31 shine wa yustahabbu liman ghasalahu an yaghtasila li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana so an so da duk wanda yayi wa mamaci wanka gawa? an yaghtasila shi ma yayi wanka irin ta ibada liƙaunihi sallallahu alaihi wa wa saboda faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da ya ce man ghasala mayyitan jumla shartiyya duk wanda ya wanke mamaci falyaghtasil to shi ma yayi wanka wa man hamalahu kaga wannan jawabu shart kenan ko ومن حمله ونن فعل الشرط الثاني أنت فعل الشرط الأول كنا شيني من غسل ميتا فعل الشرط الأول وجواب الشرط الأول شيني فليغتسل سيفعل الشرط الثاني ومن حمله دون يدوكي قاوى أكافة أنسى فليتوضأ هذا جواب الشرط ko asani kenan to shi ma yayi alwala to akwai fa'ida ta fa'idan malaman usulul fiqi anan kaga dama ai malaman usulul fiqi sun fitar da wata ka'ida cewa wal amru mujarrad anil qarina yaqtadi al wujub nan kuma fi'lu mudari'un ne maqrunun bi amri ko yadullu ala al wujub to sai dai wannan baya bada fa'idan wujub saboda akwai ƙarina wacce ta rage wa wannan umarnin ƙarfi daga wajibci sai ya koma istihbabi shi sa anan malam ya ce ko wayu yustahabu ina fata an gane saboda in babu ƙarina da ta rage mata ƙarfi to ya zama wajibi amma in akwai ƙarina da ta rage mata ƙarfi to wannan wajibcin yana komawa ne yana komawa istihibabi saboda hadizin. da abdullahi dan abbas yake cewa laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu babu laifi akan ku idan kuka yi ma mamacin ku wanka ba laifi bane in ba ku yi wanka ba kaga shine wanda malam zai kawo mana bayanin a nan gaba to ka'idar daman ka'idar malaman usulul fiqh suke amfani da shi wajen fassara aya ko hadisi sai maran ya ce wannan hadisi akhrajahu abu dawud imam abu dawud ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa mujallaji na biyu shafi na 62 zuwa 63 wa tirmidhi haka imam tirmidhi a cikin jami'insa mujallaji na biyu shafi na 132 wa hassanahu imam tirmidhi ya ce hadisi ne hasan wa ibn hibban fi sahihihi imamu ibn hibban ya rawaito hadisin a cikin sahihinsa hadisi namba ta 751 haka ya zo a cikin mawaridu zam'an ala zawa'id ibn hibban nasa sai ce wata yalisiyu haka imamu tayalisi abu dawudu tayalisi a cikin musanadinsa hadisi namba ta 2314 wa ahmad imamu ahmad fil musnad kenan ya zo a shafi na 280 ya zo kuma a 433 ya zo a 454 ya zo a 472 min turukin an abi hurairata ta hanyoyi daban-daban amma duka daga abu hukaira wa abu furuki hasanun wa'ansu hanyoyin da imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa hasan ne ruwayar wa ba'dahu sahihun ala sharti muslimin wasu kuma hanyoyin ingantattu a bisa sharaɗin da imamu muslim da gindaya a wajen fitar da hadisi a cikin sahihinsa ko da yake shi imam muslim bai fitar da shi a cikin sahihinsa ba amma ya cika sharuɗan da ya gindaya yake fitar da hadisai a cikin sahihinsa maran ya ce wa qad saqa fi tahdhir as-sunan Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya zo da wannan wato ruwayar a cikin tahdhibus sunan 11 tariqan anhu hanyoyi goma sha 11 daga Abu sun thumma qala sa'annan Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sai yace wa hadhihi turuq wa'annan hanyoyin na isnadin wannan hadisi tadullu ala anna alhaditha mahfuzun wato yana nuni cewa hadisi ne mahfuz lam yakun shadhan ina fata an gane sai ce qultu imamu nasir bin albani Allah ya ji kansa rahama yace wa qad sahahahu ibn al-qattan imamu ibn al-qattan ya inganta wannan hadisi wa kaza ibn hazmin fil muhalla haka imamu ibn hazmin al muhalla bil athar nasa mujalladin farko shafi na 250 haka ya zo a mujalladi na biyu shafi na 23 zuwa 25 wal hafiz haka imamu hafiz ibn hajar al asqalani a cikin التلخيص الحبير مجلد نبيو شافي نقليد ثلاثين هدو يتي منيرة وقال يتي أسوأ أحواله أن يكون حسنا يتي ما في مون halin isnadin wannan hadisi a ce hasan kaga kuwa kamar yadda Imam al yake cewa wal hasanu ma'rufan turqan wa ghadat rijaluhu la ka sahihu ishtaharat ko saboda haka hadisi hasani ana kafa hujja da shi kamar yadda yake ya rabu kashi daman hadisi ingantacce a wajen malaman hadisi sun raba shi kashi hudu akwai sahihun li zatihi kuma sahihun li ghairihi sannan akwai hasanun li zatihi sannan akwai hasanun li ghairihi kaga dukkan su suna daga cikin hadisan da za a yi aiki da shi a bautata wa Allah da shi kuma ana nufin Allah ya sakawa wanda ya aiki da shi lada malam albani ya ci gaba da cewa wa zahirul amr yufidu alwujub yace zahirin umarnin da yazo a wancan hadisin da muka karanta a sama shine man ghasala mayitan falyaghtasil kaga annakira ce fi siyaqi sharti tufidu umum ko sai zo da shi kuma fi'lu shart kenan wa jawabuhu falyaghtasil kaga fi'lu mudari'un maqrunun bi amri anan sai aka ce yadullu ala istihbab la ala al-wujub to za mu ji bayani malam yace zahirin umarnin nan yana bada fa'idar wajibci wa innama lam naqul bihi li hadithaini mawqufaini yace abin da yasa bamu ce wajibi bane saboda hadisai mawqufai guda biyu wanda ya zo daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka faɗi wannan maganan malam yace lahuma hukumur raf'i hadisan suna da hukuncin wato marfu'i cewa hadisi ne sun ji daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ba zai yi sahabi ya faɗi irin wannan maganar ba dole sai dai in ya ji ne daga bakin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa to wani hadisai ne wannan sai ya ce al'awwalu hadisi na farko an ibn abbasin radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa ya ce laisa alaikum في في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم أخرجه الحاكم ما لن يتي أفريد عبد الله بن عباس شيما يتي ليس عليكم في غسل ميتكم غسل هذا أن أكبتي fi siyaƙin nafi tufidu umum ziyadatu harfu jar'in fi siyaƙin nakira tufidu ta'kid tabbas babu komai akan ku fi ghasli mayyitikum a wajen wanke gawanku da dan uwanku idza ghasaltumuhu duk lokacin da kuka masa wanka a gawa fa inna kum laysa na najasin shi fa ka nan jawabu shart kenan ko lallai mamacinku shi fa ba najasa bane bi ma'ana wannan yana fassara maka hadisin Abu Huraira ne ko innal mu'min la yanjus cewa lallai mumini baya najistuwa lokacin da manzo Allah ya rike Abu Huraira ya ganshi a kwararan Madina yana tafiya ya rike shi suna tafiya suna tafiya can Abu Huraira ya sulala jikinsa ya gudu ya je wanka saboda akwai janaba a tattare da shi kuma daman sanin cewa Abu Huraira bai aure ba sai bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin ahli suffa saboda haka sai ya silale manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya dawo ya ce aina kunta ya aba huraira ina ka kasance kai da muna ina rike da kai sai ce kuntu junuban ni na kasance cikin janaba karihtu an ujalisaka sai na kyamaci in tsaya tare da kai a halin janaba shine ban salaktu minka shine na silale na tafi na jine wanka na sannan shi ne manzo Allah ce mai ya aba huraira innal mu'min la yanjus ya kai aba huraira ka sani fa mumini ba najasa bane hayyan wa magitan da ransa kuma koda ya mutu shi ba najasa bane ina fata an gane wankan da ake yi na ibada ne saboda Allah ne ya ce manzo Allah kuma ya karantar da al'ummansa ina fata mun gane to saboda haka shine sai ya ce fa hasbukum an taghsilu aydiyakum ya wadatar da ku ku wanke hannayenku bimana kawai ku wanke hannayenku ka sa omo da sabulu ka wanke kaga in kai haka ba laifi amma wanda ya wanka ya fi ka samun lada kaga ba a tarsasa ba wannan shine dalilin da ya rage mu wancan umarnin karfi in ba don haka ba da sai a ce duk wanda ya yi wa gawa wanka to shi ma sai yayi wanka to amma wannan hadisin sai nuna an so ne ba wai an ce maka dole ba in ka kana da ladan in baka yi ba to ka wanke hannunka shikenan kenan ina fata an gane ladan yin wankan shine ya kubuce maka wanda ya yi shi kuma ya fi ka samun lada shi kuma wanda ya rike gawa ya daura gawan a makara ko ya daga makaran ko daga nan zuwa can ne in dai ka ɗaga manzala ce ka yi mai ɗaya alwala ko da kana da alwala ka tsara yin alwala saboda ne ibada ce ina fata an gane in kuwa baka yi ba to ka wanke hannunka kawai ka ibo ruwa ka sa hannu ka wanke shi kenan ya ka ya wadatar amma me ba a so wai ka zauna haka kurin kaga wannan duk ana ba mu tarbiyya ne saboda wannan abu ne wanda yau da gobe ana yi an riƙe gawa ko ana tafiya wani ya gaji suka ji wani ce kan an taimaka maka ko fatin da manzo ce man igtasala jinazatan falyaghtasil wa man hamalaha falyatawadda wanda ya wanke gawa to shi ma ya wanka wankan me wanka irin ta ibada irin janaba ina fata an gane amma ba wai na wajibi ba an so ne yi. in kai za a rubuta maka ladan in baka yi ba to aka ce to ka wanke hannunka ka dan dauko sabulu ka wanke hannunka shikenan sai ka wanke shikenan ina fata an gani wanda kuma ya rike gawar ba yake kan makara ya ce barin karban maka wannan ma ya karba to in ka koma gida ka yi alwala ko kuma ka wanke hannunka ɗayan biyu ko dai ka yi alwala ko ka wanke hannunka ba a so ka yi na uku ka tsaya a tilo ba tare da ka wani aiki ba an gane to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar malam yace to wannan asari shine nuna karinan wancan hadisin ya rage mata ƙarfi in ba dan haka ba ka sai mu ce wajibi ne wannan yace akhrajahu al-hakim wannan hadisi imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa mujalladin farko shafi na 386 wal baihaqi haka imam al baihaqi a cikin sunan al kubra tasa mujalladi na uku shafi na 398 min hadisi ibn abbas marfu'an shi kuma imamul baihaqi a cikin sunan al ya jingina hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa malam a cikin yace maka lahu hukumur raf'i yana da hukuncin hadisi marfu'i cewa manzon Allah ne ya fadi ba ya taƙaita akan Abdullahi dan Abbas bane an gane wannan wa qala al-hakim imamu hakim an-naisaburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace sahihun ala shartil bukhari wannan hadisi ingantacce ne a bisa sharaɗin da imam bukhari ya gindaya a sahihinsa zai fitar da hadisai duk da yake imam bukhari bai fitar da shi ba kaman mustadrak na imam hakim shine a hadisan da imam bukhari da imam muslim ba su fitar da shi ba amma ya cika sharuɗan da suka gindaya a cikin sahihin su cewa za su fitar da hadisi irin wannan sharuɗin shine imam hakim ya tattaro su ya sa su a cikin mustadrak nasa ina fata an gane malam ya ce wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya yi muwafaqa bi ma'ana ya amince da wannan hukuncin da imam hakim yayi ga wannan hadisi a cikin nasa wa innama huwa hasanul isnad yace isnadin wannan hadisi hasani ne kama qala al-hafiz kamar yanda hafiz ibn hajar al-asqalani ya fadi fi tarhis al-habir nasa anna fihi amr bin amr a cikin sa gwanan mazajen hadisin akwai wani da ake kira amr bin amr wa fihi kalamun a cikin sa malaman jarh wa ta'dil malaman ilal na fagen ilimin hadisi sun yi cece ce a kansa wa qad qala az-zahabi nafsuhu fil mizan imamu az-zahabi ya faɗi kwacin wannan maganar a cikin ميزان الاعتدال ناسا بعد أن ساق أقوال Bayan ya kwararo يقرارو malaman مالما العلل fagen aljarhu wa ta'dil na ilimin hadisi a cikin wannan gaba sai ce hadithuhu salihun hasanun hadisinsa nagartacce ne kuma ingantacce eh, bi ma'ana ingantacce ne hasani ne za a iya kafa hujja da shi kuma za a wa Allah da shi saboda ya cika sharuɗin hadisi da ake wa Allah da shi Manan ya ce a sani hadisi na biyu da ya rage ma wancan umarnin na wancan hadisin ƙarfi kadinar da ta rage masa ƙarfi tana daman malamai sun ce mujarrad anil qarina to lam yakun ko tajarrudan anil qarina shi bai zama da cewa babu wata karina ba fihi qara'in akwai karinoni da suka ragewa umarnin karfi shine kamar haka qaul ibn umar radiyallahu anhu maganar abdullahi dan umar dan khattab Allah ya kara yadda a gare sa me yace كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل الله أكبر wato fiƙin صحبي wato abin mamaki ne abin wato koyi ne abdullahi dan umar ya ce kunna naqsilul mayyita mu sahabbai mun kasance muna wanke gawa faminna man daga cikinmu akwai wanda in ya wanke gawa zai yi wanka Banka irin ta ibada wa minna man la yaghtasil kuma a cikin mu akwai wanda baya yin wanka. sai dai me zai wanke hannunsa shikenan kuma wani da ya aibanta me wani a jiki ba cikin sahabbai abu ne mai kyau shi yasa babu abin da ya kai fahimtar addini daɗi idan mutum ya fahimci addini idan wani aka san abin da kake yi kuma ka san cewa daidai ne da sunna ba za ka tada hankalinka ba to mu duk abin da ke faruwa a yau ake gani ake tada jijiyan wuya wani lokaci to na farko ana rasa ikhlasi shine na farko kowa yana so sai an sansa ina fata an gane kuma bai kai matsayin da za a sansa ba Allah shi ke ɗaukaka mutum ina fata an gane ba wani ba sannan Allah shi ne ke ba da karɓuwa ana iya yiwa kafi kowa ilimi amma Allah ba zai ɗaukaka ka ba ina fata an gane don ɗaukaka a hannun waye a hannun Allah yake yana iya yiwa ba ka kai kowa ilimi ba amma Allah ya ɗaukaka ka sama da wanda suka fi ka ilimin ganin damar Allah ne ina fata an gane to abin da ake so mutum ya gane idan ka fahimci addini to za ka zauna lafiya ba za ka samu tashin hankali ba wannan abin da manzo Allah ne ya ce wannan ma aikin da yayi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to me yasa za a da jijiyan wuya kaga kamar matsalan wato ranan idi ya fada ranan juma'a cikin sahabbai akwai wanda suna zuwa in suka je idi ba za su je juma'a ba akwai kuma wanda za su je juma'an kuma za su je Idi. aka kawo ali bin abi talib wato korafin muawiya ibn abi sufyan cewa ya je idi bai je juma'a ba sai ce kai baka san sahabin manzo Allah bane kaga me an toshe bakin ko kasan cewa ya zauna da manzo Allah ba bi ma'ana asaba sunnata abin nan da yayi sunna ne ko kaga inda mutanen yau ne saboda mafi galibi illa man rahima rabbuk ba Allah a ciki sai ce kamun ba mun ga muku suna da matsala ba ko ba haka bane ka gani ko zai ce ma abin ya samu damar da zai bata shi sai ce ma a'a in abu ne ya tabbata sunna ce kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ba kwa jituwa da wannan mutumin aka ta maka korafi to dole ne ka tabbatar da gaskiya abin nan da yi daidai ne bai saba wa sunna ba kaga ka toshe kofan gulma eh kenan ko kuma ka toshe kofar riya da kuma batanci wanda zai zama ka bala'i a gobe kiyama kuma ji wannan matsalan wannan shine fikihun sahabbai Abdullahi dan Umar ya ce cikin mu akwai wanda suke wanka a cikinmu mu akwai wanda ba sa wanka kuma lafiya lau iyakaci su wanke hannunsu kuma a ci gaba da harka ina fata an gane a wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa ka tarbiyyar da zuciyarka duk lokacin da zaka yi tambaya ka ce me manzon Allah ya ce in ka faɗa haka aka fi samun sauki in ka ce ne malamai suka ce ana iya samun sabani malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza amma in ka ce me manzon Allah ce kaga in yana da hadisi zai gaya ma in ba ya da hadisi zai ce gaskiya ban san bani da wani hadisi sai dai zan binciko maka kaga ka huta ina ba ta an gane haka ake mu'amalantar mutane sai kaga ka zauna lafiya Allah ya sa mu dace Allah ya ce akhrajahu darul qutbi imamu darul qutbi a cikin ah, sunan dinsa ya fitar da wannan hadisi hadisi namba ta 191 wal khatib imam khatib al baghdadi fi tarihihi a cikin tarikh Bagdad baghdad mujallaji na biyar shafi na 424 bi isnadin sahihin yace da isnadi ingantacce kama qala al hafiz kamar yadda imam hafiz ibn hajar al-asqalani ce wa ashara ila zalika imamu imam ahmad haka shi ma imam ahmad a musanadinsa ya yi ishara zuwa ga haka cewa hadisi ne ingantacce qad rawa al-khatib wato ya rawaita daga imam ahmad أنه خص ابنه عبد الله على كتاب على كتابة هذا الحديث يا كيف أنت ɗansa abdullahi bin ahmad bin hanbal ashebani wajen rubuta wannan hadisi a cikin a cikin musnad saboda daman sheke ce mai kaza ya sa kaza ya sa kaza lokacin da ali bin madini rahimahullahu ta'ala rahmatul wasi'a yayi kokarin neman ido a wajen su ma'amun bayan Ahmad bin Duqat al-Mu'tazili ya dasa musu aqidan i'tizal aka azabtar da su ayyamul mihna imamu ahmad saboda haushin abinda ali bin madini yayi kasan akwai riwayatul aqran shine hadisi mudabbat imamu ahmad ya ce wa ɗansa duk riwayan da na rawaito daga ali bin madini a goge shi tunda ali bin madini lokacin imamu ahmad ya ce mai wai hak kai can waye zai yi riko da azima idan kowa yana riko da ruksa alibir madini ya ce mai abin da nake tsoro kada su azabtar da ni hadisan da na haddace na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyata su gudu shi sa ne tawili mai akhdhu bi rukhsa dan a kyale ni ko da ya tsaya a haka imam Ahmad zai iya bashi uzuri sai ya koma yana bibiyan waɗannan shugabannin dan su bashi wato kafa bi ma'ana ya samu su jin haushin haka imamu ahmad ya kaurace masa ya ce ɗansa ya cire hadisin mudabbaj wanda ya nakanto ko ya rawaito daga shi Ali bin Madini Ali bin Madini kuma malamin Imam bukhari ne wanda imamul al-Bukhari da kansa ya ce mastasghartu nafsi illa inda Ali bin Madini yace ban taba rena kaina a ilimin hadisi ba sai da na zauna gaban Ali bin Madini na san ban san komai a ilimin hadisi ba in ji imamul bukari ina fata an gane shi kuma ɗalibin imamu ahmad ne don imamu ahmad hafiza alfu alfu hadis ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzo Allah hadisi miliyan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane shi ne ya kawo wannan magana ya ce ya keɓanta ɗansa rubuta wannan a cikin wato littafinsa Shi ne. a musnad na imamu ahmad kuma ya tattaro hadisai kusan hadisai dubu talatin ba tare da maimaitawa ba tare da maimaici hadisai dubu arba'in a cikin musnad na imamu ahmad ina fata an gane malam ya ce a fakara ta talatin da biyu wala yushra'u ghaslu shahid katilin maraka ولو ولو اتفق أنه كان جنوبا wa fi a ahadithun malam yace wala yushra'u ghaslul shahid ba a shar'anta wanke gawar mutumin da ya shahada a wajen yaƙi ba qatilul ma'araka shine wanda aka kashe shi a fagen yaki fi sabilillah ba na siyasa ba ina ba ta gani ba na kabilanci ba ba na bangaranci ba a'a yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a ƙarƙashin jagora ta musulunci ina ba ta an gane in buƙatar hakan ya zo an gane ba wai haka kurin ba in buƙatar hakan ya zo in aka kashe shi fi sabilillah ko wannan mutumin ba a masa wanka ina fata an gane balaw ittafaqa annahu kana junuban ko da an yi ittifaki wannan mamacin yana cikin janaba aka kashe shi ba za a mai wanka ba ko da yana cikin janaba wa fi zalika hadithun malam yace a cikin wannan akwai hadisai al-awwal na farko an jabirin qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace na farko akwai Jabir dan Abdullah Allah ya kara yadda a gare da mahaifinsa shine Abdullah ibn Harb bin Sulami qala an sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce idfinuhum fi dima'ihim lokacin da aka kashe babansa eh, ina fata an gane abdullahi bin haramin sulami a yakin uhudu shekara ta uku bayan hijira ina fata an gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jabi da ce an ɗauko babana ma akan doki muna tawowa da shi sai manzo Allah ya bada umarni mu mai da su inda aka kashe su ka ji dalilin da yasa ga wasu take wajen dinnan an taho da su manzo Allah ce a mai da su aka mai da su su wajen 70 da cikin su akwai Hamza ko sayyidu shuhada aka mai da su inda suke sannan manzo Allah ce abin ne su cikin jinanan su jinin nan da ke jikin su abin ne su ya'ani yawma uhudin ranar yakin uhud walam yafsilhum ya ce ba a wanke su ba da jinin da ke jikinsu aka binne su ina fata an gane kaga garaɓasa wanda shahidi yake samu a wajen yaki har wani sahabi yake tambayar manzo Allah wai me yasa suka samu wannan manzo Allah ce bai takobin nan da ake fillewa a dakar jikinsa kada ya ishe shi fitina shi sa daga tsaron farko kafin ma a ran za a gafarta masa zunubansa so saba'in ukun jinin farko za a gafarta masa so saba'in shi za darajarsu ta ɗara na me na kowa sai dai masu samun falala irin nasu su ne shahidan korona da annoba wanda ya mutu a cikin korona ko annoba lasafi ba ko ebola sai wanne amai da gudawa ko kwarala ko sai me duk sauran annoba <laughs> ina ba ta an gane duk sauran annoba wa'annan annoban su ne ake kira wato duk wanda ya mutu a cikinsa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake za a bashi ladan shahidi wanda kuma be annoban mata kashe shi be haƙuri ya zauna a gidansa ina fata an gane yana neman ladan haƙurin da ya yi na rashin fita to za a ba shi lada kwatankwacin wanda ya shahada haka maza Allah ce ina fata an gane ashe kenan haƙurin da aka yi mana a lokacin korona, in mutum ya kyautata niyyarsa zai samu ladan shahidi haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin Imam al-Bukhari hadisin Nana Ashatu. wanda ya warke shi ma haka ai eh yayye warke ai yana da ladan shahidi saboda da shi da wanda ya haƙura suka shiga e da wanda ya jinyansa e duka ina fata an gane haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to shine sai malam yace anan wa fi riwayatin a wata ruwaya fa qala sai yace ana shahidun ala haula manzala ce ni ne zan yi shaida ga wa'annan da aka kashe su a wajen yaki a Uhudu su Hamza su anas bin nadar ina fata an gane su mus'ab bin umair su amr bin jamuh ina fata an gane su wa abdullahi bin amr bin sulami radiyallahu ta'ala anhum su sayyidu shuhada hamza ina abdul muttalib ina fata an gane dukkan su manzo Allah ce ni ne zan yi musu shaida ranar tashin kiyama sai manzo Allah yana kuka yace ayyuhan nas zuruhum sallimu alaihim ya ku jama'a ku je wurin su ku yi musu sallama fa wallazi nafsi biyade na rantse da wanda raina ke hannunsa la yusallimu alaihi ahadun minkum illa raddu salam babu wani a cikin ku da zai musu sallama sai sun maimaita masa wannan sallaman yace assalamu alayka ya mus'ab bin umayr yace amincin Allah ya tabbata gare ka ya mus'ab bin umayr saboda manzo Allah yace ina kallon lokacin da ake tarairayen mus'ab bin umayr a makka gatan da mus'ab yake da shi Shi ne mus'ab saboda baban shi mai kuɗi ne sa ma mai kuɗi ce saboda haka akan ajiye 'yan mata musamman a ajiye su kawai yana kallon su danje kawai gata da isa duk tarin samari in ba mus'ab wannan taron samari bai cika ba to amma mus'ab da ya rasu likafanin da za a binne shi ya gagara in an rufe kai kafa ya bayyana in an rufe kafa kai ya bayyana manzala ce a ƙara da ganye manzala ya fashe da kuka ya ce ina tana irin gatan da bawan Allah nan yake da shi shine awwalu safirin fil islam farkon jakada a musulunci shine wanda manzala ya fito shi Madina ya karantar da mutanen Madina addinin musulunci har suka samu wannan karatun shi kuma yana ɗan shekara sha takwas an kafin manzo ya zo Madina shi aka tura ya dinga karantar da mutanen Madina ina fata an gane kaji abinda manzo Allah ya ce musu sai ce dufuhum fi dima'ihim ku su a cikin jinanansu fa innahu laysa jarihun yajrahu aw yujrahu fillah yace sani fa babu wani mai ciwo wanda za a ji masa ciwo domin Allah illa jaa wa jurhuhu yawm al-qiyamah yadma sai face zai zo ranar tashin kiyama jininsa yana bulbulowa launuhu launu dam launin jinin launi ne na jini sai ce wa rihuhu rihul misk amma kamshin wannan jinin kamshin tararen miski ne saboda darajar tararen miski ɗanɗanan abincin aljanna na ƙarshe Allah ce khitamuhu misk wa fi zalika falyatanafasul mutanafisu to shi kamshin jinin miski zai dinka buɗewa shi sa manzo ce ranar tashin kiyama waɗanda annoba ta kashe su su ma za su fito lokacin da aka kira irin waɗannan shahidan sai manzo Allah ce manzo yake cewa sai Allah ya tambaye su ku kuma su waye sai su ce mu ma shahidai ne mala'iku sun sun dakile su sun hana su shiga sahun shahidai sai su sai abin da ubangiji ya ce sai Allah ce a duba jina nan da ke jikinsu wanda annoba ya kashe shi ba akwai jini ba sai Allah ce idan aka ji kamshin annoba wato jinin yana kamshin miski ku kidaya su daga cikin shahidai Manzala ce mala'iku suna duba sai su jinin nan yana kamshin miski wa'anda annoba ya kashe su irin su korona su lasafi ba da sauransu su a kidaya su daga cikin shahidai su ma sai a shigar da su cikin shahidai ranar tashin kiyama shi sa manzo Allah ce annoba rahama ce ga hukumansa. sannan azaba ne ga kafirai musulmai musulmai rahama ce gare su kafiri kuma azaba ce gare sa ya sha azaba a duniya wa yawma taqumu sa'atu ko ina ba ta gane kaga kuma sai kara canta abin da wannan bala'i Allah ka tsare mu wannan hadisi imanin ce akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito sa mujalladi na uku shafi na 165 bil riwayatil ula da riwaya ta farko wa Abu Dawud da imam'u Abu Dawud a cikin sunan ɗinsa mujallad na biyu shafi na sittin, wa Nasa'i da Imam Nasa'i a cikin sunan al-Kubra tasa mujallad na farko shafi na ɗari biyu da da saba'in bakwai zuwa ɗari 278 Tirmidhi aka Imam Tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na ɗari da da bakwai. wa sahahahu imamu tirmidhi yace hadisi ne ingantacce wa ibn majah haka imamu ibn majah a cikin sunan din da mujalladin farko shafi na 461 zuwa da 62 wal baihaqi imamu al baihaqi a cikin sunan al kubra nasa mujalladi na biyu shafi na goma wa riwayatul ukhra lahu ɗaya riwayar ta sace wa kaza ibn sa'adin fi tabaqat imamu ibn sa'adin fi tabaqat shi ma haka ya rawaito sa mujalladi na uku shafi na ɗaya zuwa na bakwai wa ziyadatu lahu ƙarin nasa ne wa isnaduhu sahihun ala sharti muslimin yace isnadin sa ingantacce ne a bisa sharadin imamu muslim walaha haka kuma ai ar-riwayatul ukhra طريق أخر ukhra yace wani hanya na daban fil musnad a musnadin Imam ahmad mujallabi na uku shafi na ɗari biyu da casa'in shida in riwayat ibn jabirin an jabir marfu'an daga riwayar ɗan jabir daga shi jabir babansa marfu'i ya jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanayin lokaci an nuna min lokaci yayi za mu aya anan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala sai mu daura daga wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am mutum ya tashi yana da janaba kuma ana gani idan wanka zai iya samun ko dai wani rashin lafiya na'am iya dole sai yayi wankan sa tukunna yi hmm. na biyu idan mutum ya mutu an kai shi makabarta ana mai da kasa lokaci hmm. za ka ji suna karanta ayin nan wa min hannu wannan bid'a ce kai daga cikin karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da tabbata a sunna shine wanda za su sa mamaci gawan a cikin kabari wato idan sun rike su aka so kan gawan a shigar da shi ta wajen a shigar da shi ta kai haka sai a ce bismillah wa ala millati rasulullah su da za su shigar amma za ka ji mutane la ilaha illallah muhammadan rasulullah sallallahu alaihi ka ga mutane suna faɗa haka wannan duk ba daidai bane su kudi da za su shigar su ne shari'a ta ce su haka sannan in gawan mace ce akwai sharaɗi da aka so na farko ya zama na cewa muharramanta ne na biyu in ba muharramanta ba ne a tabbatar da zai tsara da iyalinsa a daren washe garin da ta rasu ba misali kamar ta rasu cikin dare yau za a binne ta ko to a cikin daren kada a yi a tabbatar kada ɗaya daga cikinsu ya tara da iyalinsa in ya tara da iyalinsa to ba zai shiga ya shigar da ita ba sai wani ya zo ya rike haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kaga duk wannan wani abu ne wanda ba ma kwata kwata ba ma tunani akai kawai in an zo dai eh, ina wane ina wane a zo a zo kaga wannan duk mutane suna bukatar su san shi kaga idan an san shi kaga sai da yake da shi tunda shi wato ibada ce kuma ana biyan kalada a ciki idan kai yanda manzo Allah ya ce kai muka samu lada Allah ya shirya da mu Allah kuma ya ba mu ikon aiki shi ba zai shiga ba sai wanda ba muharramin ta bai shigo amma shi ma da sharafin da tara da iyalinsa ba eh. na'am na'am a'a idan yi wankan ya wadatar in kuma bai wankan bai yi alola shi kenan wanda ya ɗauka kenan shi alola aka ce yi kuma zai alola ba ya wanke hannunsa shi kuma wancan da ya yi wa gawan wanka an ce yi wanka ba zai iya wanka ba to sai ya wanke hannunsa shi kuma ya wadatar masa shi a'a guda ɗaya aka ce kai ah, shi ma zai zama bida wanne manzala ce guda ɗaya kai kuma ka zo ka ja kuka guda ɗaya kawai eh. kawai ya yi wankan guda ɗaya shi nan shi ne guda ɗaya ai shi ne maganin da na ce za ka ce tun da ka ɗauki gawa kunnan ka abin nan to bari ka yi wanka sannan ka yi alwala a cikin wankan ba akwai alwala ba shi ke nan ya wadatar ina ba dan ne kakka ɗora ma kanka wani taklifa ne eh Allah ya sa mu dace eh ina gani anan za mu dasa aya abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana kurakuran mu ya ba mu ikon tuba kafin tamu mutuwar ta zo ya ba mu kuma ikon aiki da abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu wajen tsira duniya da lahira kada ya zama hujja a kanmu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk